haifaffiyar Kano ce a wani unguwa da ake cewa civic center lokacin mahaifina yana aiki a aikatar a gona an haife ni alif ɗari tara da saba'in na fara firamare ina a magon primary school na gama magon primary school daga nan na tafi WATC Gorendu daga nan ne jaraba zuwa Science Secondary School Taura na karasa alu ɗari tara da tamanin da takwas daga nan na wuce jami'ar Bayero ta Kano a nan na karanci bangaren kimiyyar bishiyoyi wanda ake cewa na tafi sabis 1994 zuwa 95 daga nan na wuce sabis na shekara ɗaya a ma'aikatar gona ta tarayya wadda take a nan kano daga nan kuma dab da zan gama shine mai aure alif da ina batun aiki shin an fuskanci gwagwarmaya a yayin aiki shekara nawa aka yi kafin a samu aiki kama aiki ba sai alif ɗari inda na fara aiki a Ma'aikatan ilimi ta Kano. Na aiki na shekara bakwai shine na bar aiki. To yanzu kuma ina aiki da ƙungiyoyi masu zaman kansu. Ina aiki da ƙungiyoyi. Ina ɗaya daga cikin wanda suke aiki a ƙungiyar Nigerian Environmental Society wanda suke kula da ilimi, suke kula da kimiyya da muhalli ta ƙasa. Sannan kuma ina aiki ne da Youth and Environmental Development Association wata kungiya ce wadda suke aiki akan matasa, mata, yara. Kuma ina aiki da wata kungiya wadda suke kula da zaɓe wadda ake yi ta ƙasa ana ce musu Transition Monitoring Group. Ni ce Kano State Coordinator su. Sannan ina kuma memba a wata kungiya wadda ake ce mata NIGHT. Suna suna kula da Eh, ma'adanai da ake haƙowa a ƙarƙashin ƙasa in ma baƙin mai ne in ma kayayyakin amfani na ƙarƙashin ƙasa ni ce shugaban su ta kano ana kano state coordinator kasancewa kin mace ya aiki da ragowar abokan aiki ya aka fuskanci yanayin rayuwa sai da gwagwarmaya wata gwagwarmaya a ji daɗi wata gwagwarmaya kuma sai dai a yi haƙuri a daure saboda Allah zai haɗa ka za haɗu da mutane waɗanda zaka ji daɗin aiki da su wasu kuma sai dai kai dai haƙuri dai a samu a ganganta har a rabu lafiya wani sa'in kuma a samu ɗan tashin hankali nan da can daga baya a zo a sasanta aka dai aka yi fama kuma ana cikin faman yinta amma eh, saboda yanayin rayuwa yau da gobe da ƙaruwa na ilimin da jama'a wasu abubuwan in ya faru kawai sai dai mutum ya basar sai ka gani abin ya zama ya wuce ana fuskantar gwagwarmaya a gurin aiki saboda yanzu kamar yanzu yawanci zaka ga cewa ba inda nake aiki yanzu gaskiya ba mu cika samun ayyuka ba saboda abubuwan sun yawa yanzu sai wanda ka sani sai in kana da wani babba a can sama to shine zaka ga ka samu aiki yanda za ku samu ku yi wannan ba a ce wai ko dama can kana da wata hanyar da ma'aikatar ku organization ɗinku take samun kuɗin shiga wadda dama can diddin bane kila kuna da dan wani wuri da kuke gina kuke samun hanyoyin shiga da sauransu ba in dai ba haka ba in dai ka ce dole sai ta hanyar da dole suke ba da kuɗi gaskiya abin yana wahala sosai ba kamar da ba a da ba wani wahala nan da nan in aka ga cewa ga ayyukan da kuke yi sai ka ga dole sun zo sun neme ka sun taimaka sun baka kayi aiki amma yanzu gaskiya abubuwan sun zama sai dai in kana da wani a can sama To madalla malama Fatima Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.